أعوذ بالله سميع Ina من الشيطان الرجيم بسم ala الرحمن muhammad sayidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta mai albarka wato mai laƙani tv ina ƙara miƙa sabon godiya ga masu bibiyar mu dare da rana safa da yamma musamman mutanen da suke kokari wajen sharing din bidiyon mu a kafafen sada zumunta da masu liking da masu comment na addu'a ta alkhairi muna jin daɗin haka ko muna alfahari da ku a duk inda kuke a faɗin duniya yau sirrikan da nake ɗauke da su guda uku ne amma suna da muhimmanci sosai eh, siri na farko ban taɓa ba da shi a youtube ba na biyu ma ban taɓa ba da shi ba amma na uku na taɓa ba da shi to da haka wannan sirrukan a tsaya a saurara abin da ya sa ma na fito zan bada wani ne ya min godiya akan sirrin da na bayar yau na ce to ya kamata in fito in bada su a YouTube saboda yan uwa su yi amfani da su su ma su tabbatar da akwai lakani a duniya dama na faɗa muku akwai asiri duk wanda ya ce babu bai haɗa daidai ba ko kuma baka je inda asirin yake ba baka je inda maganin yake ba amma in ka je zaka samu to da haka wannan sirrikan suna da matukar muhimmanci a tsaya a saurari bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin samun saukin tambaya amma kafin nan in yau ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ko kuma kun manta ba ku subscribe ba ku daure ku danna wannan alama ta subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun fito da wani sirri YouTube za su sanar da ku idan wa'annan sirrukan sun birge ku kada ku manta da lakin sannan ku sharing saboda yan uwa musulmai su amfana to sirri na farko magani ne na zafin jiki mutum kaga jikinsa yana ɗaukar zafi ko kuma cikinsa yana ɗaukar zafi zafin jiki ko kuma zafin ciki duk abin da ya shafi cikin ka ta ɗaukar zafi an yi magani asibiti an yi maganin gargajiya ba a dace ba ko kuma an cikin jikinka ya dinga ɗaukar zafi an ji magani an yi asibiti an yi gargajiya amma Allah bai sa an dace ba to da Allah kai wannan sirrin insha Allah in dai kai kwana uku za ka rabu da wannan matsalar ta zafin jiki ko kuma zafin ciki alfarma annabi da alkur'ani abin da ake samu ana samun wannan abin na jikin ayaba idan ayaba ta fara tana so ta yi fure za ta yi 'ya'ya to akwai wannan abin da yake fitowa wannan kullutun gashi nan to shi ake samu in ka sami sai ka samu namijin goro guda uku sai ka bare namijin goron wannan abin sai ka yayyanka shi kaman ka yanka shi kashi uku ko kashi hudu sai ka bare namijin goron sai ka hada da wannan abin na jikin ayaba sai ka zuba su a cikin tukunya sai ka zuba ruwa a ciki sai ka dora a saman wuta ka dinga bashi wuta akalla ya kai kamar awa ɗaya yana ci da wuta yana yana kaman wuta yana tafasa ya dahu sosai ya dahu sosai ya kai awa guda yana dahuwa in ya dahu sai ka sauke in ya sauke sai ka dinga shan ludayi ɗaya da safe ludayi ɗaya da rana ludayi ɗaya da daddare sau uku a rana ake sha safa rana dare kullewa tsawon kwana uku in dai matsala ce ta zafin jiki mace ko namiji da Allah da annaba ayi wannan in dai jikin mutum yana ɗaukar zafi ko cikin mutum yana ɗaukar zafi to da Allah ai wannan a samu wannan abin na jikin ayaba gashi nan idan ayaba ta so tana so ta ta ta ya'ya to sai ta fara yin fure to wannan ina kyauta zaton shine furen ayaba to shi za a samu kaman guda ɗaya sai a samu namijin goro guda uku sai a ɓare namijin goron shi kuma wannan abin sai a yi yanka shi kaman kashi uku sai a zuba shi a cikin tukunya shi ma namijin goron a zuba a cikin tukunya sai a zuba ruwa a cikin mai ɗan yawa sai a dinga babaka mai wuta sai ya tafasa sosai an tabbatar ya tafasa sai a sauke mutum sai ya dinga sha sau uku a rana ludayi da ludayi ake sha irin ludayin nan da ake shan kunu ko ludayin da ake shan fara to a sha ludayi ɗaya da safe ludayi ɗaya da rana ludayi ɗaya da daddare sau uku a rana insha Allah za a rabu da matsalar zafin jiki ko kuma zafin ciki alfarma annabi da alkur'ani to sai sirri na biyu shi kuma wannan sirri ne na ayatul kursiyu da ake yi akan maganan neman aure kai ne kake neman aure budurwa kake nema ko bazawara amma tana baka wahala kuma kai da aure kake santa amma tana azabtar da kai ba ta damuwa da kai ba ta kula ka ba ta baka kula kwata-kwata ko kuma ba ta son ka a takeici to da Allah da annabi kai wannan sirrin kai wurdin ayatul kursiyu 313 tsawon kwana bakwai ake yi 313 da bayan sallar asuba 313 bayan sallar magariba 313 bayan sallar asuba 313 bayan sallar magariba tsawon kwana bakwai in ka gama ka samu kosai mai kowaina mai zafi ka raba ma yara sadaka in ka gama ka samu kosai kowaina mai zafi ka raba ma yara sadaka amma in ka fara wannan sirrin to kada ka bari sallar magariba ta wuce ka eh kada ka bari sallar magariba ko sallar asuba ta wuce ka har sai ka gama dokar sirrin shine ba a so sallar magariba ta wuce ka tsawon sati guda din nan ya zama sallar magariba da sallar asuba kana samun su a cikin jam'i saboda so ake in kai sallar asuba ba za ka tashi daga wajen ba sai ka yi wuridin ayatul kursi nan 313 in ka gama ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya jiyo ma da hankalin wannan wanda kake so din haka zalika bayan sallar magariba shi ma in aka yi da sallar magariba ba za ka tashi daga wajen ba sai ka yi wuridin ayatul kursi nan 313 ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya jiyo ma da hankalin yarinyar nan amma kafin a yi ayatul kursi 313 nan ana yin mufutahul amal wato istighfar ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari astaghfirullahal azim ɗari allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ɗari la ilaha illallah ɗari kafin a fara wannan aikin in ka gama to sai ka ɗora ayatul kursi sai ka yi ɗari uku da sha uku haka zalika bayan sallah asuba shi ma in za ka yi in kai gama mutahul amal to sai ka yi ayatul kursi ɗari uku da sha uku to kun ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ijiyo ma da hankalin wannan yarinyar da kake so Kuma kuma kasuwanci kake shi ma dai haka ake yi eh, in ɗan kasuwa ne kai <clears throat> shi ma haka ake yi idan aka yi sallar asuba to za ka yi mafuta amal wato istighfar ɗari salatin annabi ɗari la ilaha ɗari sai ka yi wurdin ayatul kursiyu sai ka yi ɗari uku da sha uku tukunna a wajen da kai sallar asuba ɗin nan a nan za ka yi wurdin sai ka yi ɗari uku da sha uku sai kuma bayan sallar magarba shi ma a inda kai sallar magarba ɗin nan sai ka yi mafuta amal istighfar 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah sai kai wurdin ayatul kursi uku, sai ka ɗaga hannu akan jalabi in akan jalabi kake so sai ka daga hannu akan kasuwancin da kake kuma aikin da kake Allah ya taimake ka Allah ya buɗa maka a cikin aikin da kake wannan aikin ana yin sa ne tsawon sati guda ba a ƙetare rana ba a ƙetare rana sai an yi kwana bakwai in an gama a yi sarka da ƙosai mai zafi ko waina haka zalika idan mace ce take son wani saurayi yake ba ta wahala yake azabtar da ita kuma baya damuwa da ita ke ma kina iya yi yanda kika ji an faɗa haka zalika idan mace ce suka rabu da mijinta take so mijinta ya maida ta ita ma tana iya yi yadda kuka ji na faɗa ɗin nan dai haka ake yi bayan sallah asuba zaki istighfar ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illahu ɗari sai ki ayatul kursi ɗari uku da sha sai ki ɗaga hannu ki roki Allah ya jiyo min da hankalin wannan saurayin nawa ko kuma Allah ya jiyo min da hankalin wannan mijin nawa ko kuma Allah ya jiyo min da hankalin eh, eh, wannan bazawarin nawa ya ji bashi da nutsuwa bashi da kwanciyar hankali in ba ya dawo gare ni ba in kuma kai namiji ne ka ce Allah ka jiyo min da hankalin wannan budurwar tawa ta ji ba ta da nutsuwa ba ta da wani kwanciyar hankali in ba ta dawo gare ni ba wannan aikin ana yin sa ne kwana bakwai kamar yadda na faɗa bayan sallar magariba da bayan sallar asuba ake yi bayan sallar magariba eh, asuba ake in an gama kwana bakwai cicif ana siyan kosai ko waina mai zafi a sadaka kuma dokar shine ba a ƙetare rana idan kuma akan jalabi ne bangaren kasuwanci shi din ma dai haka ake yi eh ana yin sa ne bayan sallar magarba da bayan kuma shi ma atal kursi 313 ake yi insha Allah idan kuma kana so abin ya ƙara ƙarfi sosai akan bangaren jalabin dai to ana yin kuma fatiya ita ma in kai kwana bakwai din ka gama yin sadaka to sai ka ɗauki sirrin Fatiya. shi ma kwana bakwai ake adadin ayoyinta ake yin ta amma ɗari uku da sha uku adadin ayoyinta ake yin kwanakin kaga aya bakwai ce da Fatiya. to ita ma sai ka yi kwana bakwai kana aikin za ka yi wuridin Fatiya ne ɗari uku da sha uku tsawon kwana bakwai bayan sallar magariba da bayan sallar asuba bayan sallar magariba da bayan sallar asuba misali an yi da sallar asuba an kana masallaci dama ka samu jam'i ba a ƙetare rana idan aka fara aikin nan ba a ƙetare rana yawa ba a tsallake ko kwana ɗaya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 sai ka ɗaga hannu akan jalabin dai ka ce Allah ni ne dai wanda na yi ayatul kursi na ni ne na sake dawowa Allah ni ne na sake dawo Allah ka taimake ni akan jalabin nan dai Allah ni ne na sake dawo Allah ga kuɗin nan a tare a fadar ka ba yanda zaka yi da su Allah ka taimake mu da su Allah ka taimaka min da su Allah ga su nan ka tara su ba abin da kake da su ni Allah ka taimaka ka tallafa mu sai kai wannan wurdin, kai wannan addu'ar sai kuma bayan sallah magariba ita ma ka ƙara yin yadda ka ji na faɗa ɗin nan tsawon kwana bakwai shi ma in ka gama isarka da kosai kowai na ka gani insha Allah za ku yi iyayen mu addu'a alfarma annabi da alqur'ani wannan kenan wa'annan sirrukan ba ƙananan sirruka bane yan uwa wanda Allah ya bashi iko ya ƙuri ne ya gwada insha Allah zai yi mana addu'a da alkhairi bi iznillahi ta'ala to hisiri na gaba akan jalabi kuma da buɗewa harkoki da kuma eh, ibdal sihir shi ibdal sihir yake yi dafa'i ne jalabi ne buɗewa al'amura ne abin da ake samu idan za a haɗa wannan sirrin ana samun kaucin gawo kaucin gawo in aka samu kaucin gawo sai a samu mushen hawainiya sai a samu um, kwado mushen kwado wanda ya mutu ya bushe din nan shi ma mushen hawainiya wanda ya mutu ya bushe kaucin gawo sai mushen hawainiya sai mushen kwado wanda ya mutu ya bushe din nan yawa sai kuma a samu kainuwa sai a samu wannan saiwar dawa wanda ba ta taba kasa ba idan dawa ta girma ta rika sosai za ku ga akwai wata jijiya da take amma jijiyar ba ta taba kasa tana tahowa ne daga sama kuma ba ta taba kasa ba to wannan za a hada da kaucin gawo din nan a shanya shi ya bushe mushen hawainiyan nan dama a bushe yake mushen kwaɗan nan shi ma a bushe yake wannan saiwar dawa ita ma sai a shanya ta ta bushe kai ni wannan ita ma sai a shanya ta ta bushe sai a haɗa su waje ɗaya a duka su dukan hayaki ana hayaki ne sau biyu a rana da safe ana yi da daddare ana yi da safe ana yi da daddare ana yi tsawon kwana bakwai duk sihirin da yake jikinka ko da matsala ce ta iska ko matsala ce ta kullewa harkoki ko ta kullewa lamura ko jifa ake maka Allah zai warware maka wannan kuma yana sa ijaba da abin da ka roƙa Allah zai amsa insha Allah da ka wa'annan sirrukan ba ƙanana bane wanda Allah ya bashi iko ya dore ya gwada musamman shi wa'annan na atal kursiyun da na faɗa na ayoyin alkur'anin nan kada a yi wasa da su shi kuma wannan ɓangaren gargajiya ɗin nan shi ma kada a yi wasa da su abubuwan da na faɗa na ce ana samun mushen hawainiya wanda ya mutu ya bushe ɗin nan amma komai da komai na jikin tena nan sai a samu kwaɗo shi ma wanda ya mutu ya bushe ƙurmus amma komai da komai sai na jikin sa yana nan sai a samu wato kainuwa sai a shanya ta bushe sai a samu sewa dawa wanda ta taho daga sama amma ba ta taba ƙasa ba idan dawa ta girma ta rika sosai tana da wasu jijiyoyi wanda suke tohowa daga sama amma ba wanda suka taba kasa ba wanda ba su taba ƙasa ba da su ake sai a haɗa wannan abubuwan sai a samu kaucin gawo sai a haɗa su a waje daya a ɗan daddaka su dukan hayaƙi kawai sai mutum ya dinga hayaƙi da wannan safe da daddare safe da sassafe kafin ka fita kasuwa sai ka hayakin nan haka zalika da daddare in ka dawo in zaka kwanta sai ka yi wannan hayakin tsawon kwana bakwai da Allah da annabi a daure a haɗa a gwada za a gane mai muka bayar ba alfahari muke ba insha Allahu za a gane mai muka bayar wannan sirrukan ba ƙananan sirruka ba ne haka ‘yan uwa wanda Allah ya bashi iko ya ƙuri ne ya gwada zai gane mai muka bayar bayan haka waɗanda ba su karɓi wannan sabulin da muka yi taɗi muna magana a kansa na jalibi ba su daure su biya kuɗi su karba za su ga amfanin abin ba alfahari muke ba amma duk wanda Allah ya bashi iko ya karba insha Allah ba zai nadamar kuɗin da ya biya ya karba ba in dai Allah ya baka iko ka daure ka karba za ka gane mai maka bar kai daga jin kura ka san za ta ci akuya kai daga jin wanda suke bayanin lakanin ka san masu lakanin ne abin su ba alfahari muke ba amma ka san Allah ya hore mana asiri in dai asiri kake so ba labari ba kai daga ji ka san akwai asiri a tattare da mu haka duk mutumin da yake son wannan sabulu in kana Nijar jaka goma ake turowa sefa in kana ƙasa ta Najeriya naira dubu goma ne kowanne da kuɗin ƙasarsa muke amfani in kana Nijar ko kana Kamaru ko kana Chadi sefa jaka goma ake turawa in kana ƙasa ta Najeriya naira dubu goma ake turuwa kuɗin wannan sabulu. kuma insha Allah in dai Allah ya baka iko ka karɓa ko akwai sishiri a jikinka ko akwai jifa a jikinka ko akwai wani iska a jikinka to wallahi sai ya warware kuma sai sabulin ya maka aiki ko da sihiri ne a jikinka ko jifa ne ko matsala ce ta iska sai duk gaba daya abin da yake jikinka ya warware kuma sabulin sai maka aiki insha Allah daga yan uwa ina ba da shawara duk wanda Allah ya sa bidiyon nan ya je wajen shi to ka daure ka karbi sabulin insha Allah za a yi mana godiya da sa albarka ga lambar mun nan ta WhatsApp akan wannan bidiyon duk mai bukata sai yi mana magana ya ce sabulin nan yake so ko kuma bayanin da kake so sai kai insha Allah kuma da Allah da annabi yan uwa ina ƙara jan hankalin mutane sai ka ga mutum ya maka salam ko shi ya kyale ka ba zai gaya maka kun ba ni in ka zo bayani kawai kai bayani kai tsaye da ka ce salamu alaikum ka gaisuwa ka faɗa abin da yake tare da kai eh amma da Allah mutane in ka san ba wani bayani ne yake tattare da kai ba da Allah kar ka ɗauki dan ba ta kai min magana eh saboda yawancin mutane mu muna fama da irin wannan matsala, sai ka ga mutum ya ɗauki lamba kawai ya ma sallama ya gaishe ka kuma ba zai ce ma kun ba kawai ya kyale ka ba a haka in ka san baka shirya ba ma ba sai ka yi magana ba bari lokacin da ka shirya zaka karba sai ka yi magana kuma jawabin da zaka yi in ka san baka shirya akan maganar ka ba ma ko kuma baka shirya akan matsalar da zaka kake neman taimako a kanta ba da Allah da annabi kar ka yi magana amma in ka san ka shirya dama taimakon kake nema tsakaninka da Allah kana iya yin magana da ka ɗauki lamba ta kai magana sai ka faɗi matsalar da take tattare da kai ko kuma ka faɗi abin da kake bukata a tare da mu idan Allah ina jin hankalin mutane ina ba da haƙuri dan Allah duk wanda ya san bai shirya akan abin ba da Allah ya bari lokacin da ya shirya sai ya yi magana amma mafi yawanci abin yana ɓata min rai ni ɗin kaina wallahi sai ga mutum ya ɗauki lamba ka kawai ya ce salam ya gaishe ka kawai ya kyale ka bai faɗi abin da yake tare da me yake ɗauke da shi ba kaga irin wannan bai da amfani haka zalika ni ina bayani dalla dalla mutanen da suke min tambaya in zaka yi tambaya kawai rubuta a comment a comment section in na gani zan baka amsa in akwai wani abu da baka gane ba tambaya ce da kai ba wai dole sai ka dauki lamba ta kai min magana ta WhatsApp ba a'a kawai rubuta tambayar ka a comment section in Allah ya sa na gani zan baka amsa insha Allah amma in akwai kuma wata lalura da take damun ka wanda ya fi karfin ka abin ka yi iya kokarin ka kai ka kasa kake neman taimakon Allah daga gare mu ta hanyar mu kake so Allah ya taimake ka ya riba ka da wannan abin ta hanyar mu eh to kai mana magana sai ka faɗi matsalarka domin komai na duniya daga ganshi akwai sanadin su eh komai yana da sababi dole wani abin ta sanadin mu zaka samu wani abin kuma sai kaga ta sanadin nama baka samu ba eh mu ba mu ce mu wasu bane amma muna iyakar kokarin mu ga mun taimaka wa ƴan uwa sun rabu da matsalar da take damun su da haka duk wanda yake da matsala mace ko namiji kake son magana da ni to idan kin yi magana ko idan kai magana kawai kai sallama faɗi bayanin ka kai tsaye kawai da ka ce salamu alaikum kai gaisuwa to faɗi abin da ya kawo ka Allah ya sa